اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا wannan shine gadon lagos bridge lagos street kenan yadda ruwa ya zo ya hana al'umma wucewa mutumin da yake da kafa ma ba zai yi wuce ba balle wanda yake da mota kuma a tarihi ya nuna ruwa bai taba zuwa ya zo ya hawo kan wannan gada ba suna roƙon al'umma a ta al'umma da addu'a kuma alhamdulillahi akwai angoyi da aka ga an samu tabbaci ya fara janyewa muna roƙon Allah Allah saro ya ci gaba da janyewa kuma muna roƙon addu'a a gurin al'umma na al'umma musulmai duk wanda Allah ya sa wannan bidiyo ya ja same sa ya ci ya taya al'umma da addu'a Allahumma Allahumma wa alaina la alaina اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا كل wannan gidaje ne wannan masallaci ne wannan gangara ne na ruwan kenan wannan kuma gidaje ne kuma kwanuka a kai aka ruwan ya zo ya yi cinye ko ina da ina wannan kuma bangaren abin da ya shafi gombe kenan duba ta ruwan ya tsallaka ya ci gidaje wanda babu bila adad babu adadi wanda ba za a iya lissafa adadin gidajen da ya cinye ba اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan gini ne na zara plaza a gabanmu nan kenan da kuma jakana plaza duka jakana plaza guda biyu duka da sauran gidaje na al'umma duka suna kan ruwa in kun tsallaka wannan in gashi gaba da ruwan nan shine yake nuna eh, an shiga oljiyare kenan daga gidajen da suke oljiya da gaba daya ruwa gashi ya cinye su in ba dai ta bangaren tsallaken al'amin da gashi ba su ma bangaren al'amin da gashi ma al'amin foundation kenan shi ma fi guraren da ruwa ya taba kenan ina roƙon addu'a gurin al'umma Allah ya kawo sauki har yanzu muna sake barin addu'a kamar yadda aka saba ana yi a ci gaba da yi

Baro da Allah. To ya taimaka. Wa ba wannan ne اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله wannan ruwa ya wuce fiye da yadda al'umma suke tunani tun da aka san garin maiduguri ruwa bai taba yin barna irin wannan ba ma'ana ruwa ba yin ambaliya irin wannan ba birnin maiduguri muna roƙon addu'a a gurin yan uwa musulmai a da suke faɗin duniya allah ya takaita wannan abun a haka a ce gada ruwa ya cinye gada guda biyu ku duba da yadda ruwan yake faɗa yake tafiya ba taɓa ganin irin wannan a tarihi ba kuma an goyi da ruwa ya shiga a gonge da kwastin da gurare da dama ba taɓa ganin ruwa ya je irin wannan guraren ba ina roƙon addu'a allah kaita a haka kuma allah sa ka fara ne ga al'ummanmu mu mu da kanmu gaba daya allahumma hawalaina la alaina allahumma hawalaina la alaina allahumma hawalaina la alaina hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah am za ku ga wani babban abun mamaki ko san da na zo nan gurin wallahi tallahi abin da nake faɗa muku ruwan ba haka yake yawan amma with immediate effect ruwan yanzu ya fara gudu sosai gudun da yake yi ma ba na wasa ba ne wai ko Allah gudun da yake yi ma ba na wasa ba ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin allahumma ajirni fi musibati ya Allah Allah ka kare mana al'umma ya Allah Allah jama'a ku kama junan ku ba ku kama junan ku ku ga yadda ruwa yake gudu la ilaha illa anta subhanaka inni azumi fi musibai ya Allah ya Allah ya Allah ku ga yadda ruwa yake ta shiga area space locus din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu haka inda nake muku ina bakin kwalta amma ruwan ya zo gwiwa na wallahi ina bakin kwalta ina kan kwalta ma kuwa wancan jakshan na daidai a bagana ran duk wanda ya sai area na state locus a ba da inna lillahi wa inna ilaihi lura da yadda wurin ya rikice Wurin ya gama rikicewa sosai Ruwan in kun lura sai sake butuwa yake yi kamar wanda sake tahowa yake yi. Ku yadda yake guduwa inda nake nan tsakiyan nan ku ga yadda nake. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rayuwa a maiduguri for now babu ma har ya wuce gwiwa na ni kai na yanzu na gama shigewa cikin ruwa to a ba a hankali jama'a kawo hannu mama na ki bar kayan ya taba ruwa ki bar kayan nan ya taba ruwa ba za ki iya gujewa ruwan nan ba yawa mu fita kar ku yi sauri ku fita ku ba motan da zai taba ku ta ki kama ni da kyau karki tsorata karki tsorata eh mu fito mu fito mu fito lokacin da na zo wallahi yana tafin kafa na wallahi lokacin da na zo nan gurin yanzu nan ruwan ya sake fara guduwa sosai kawo hannunki mamana kawo hannunki out.

for ina ga ruwan kamar ya fi shiga ta area nan madinatu mutanen ya Allah yadda kuke ganin nan gurin in kun lura wasu gurin ma shi babu daɗin gani Allah ya rufa asiri mamana amin rufa a wannan motar Oh Allah. Kai. Jama'a. I see. Kai ina ruwanka. Allah ya rufa asiri. wani ya taɓo ni ne ina so in shi ansa wai ke me ya kai ki kai ina ruwanka ina ruwanka kai mutum fa ya shiga tsabgansa kar ya sake mutum ya ce zai shiga tsabgana the way I'm, I'm respecting everyone, everyone should respect me. Uncle Yana! No bien. muy